assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna biyu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1438 28 ga watan biyar 2017 za mu آية تتلاتين ta talatin da ɗaya cikin suratul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله سبحانه وتعالى bayan ya bayyana mana abinda waccan aya ta ƙunsa na sanar da mala'iku cewa za a sanya khalifa a ban ƙasa Sanan mala'iku suka tambayi Allah subhanahu wa ta'ala hikimar da ke cikin haka wanda mun yi bayanin maganganun malamai guda uku dangane ga ma'anan khalifa fassara ta farko khalifa yana nufin waɗanda za su maye gurbin waɗanda suka gabace su wanda suka taɓa yin ɓarna a ban ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su na biyu wanda zai zama ya khalifanci Allah wajen zartar da hukunce-hukuncen da Allah yake so na adalci da gaskiya da tabbatar da shi a ban ƙasa na uku waɗanda za su dinga maye gurbin juna wannan ya wuce ya ba wannan wannan ya kama ya saka ma wannan muka ce waɗannan ma'anoni guda uku duka sun shiga cikin wannan ma'ana ta khalifa don haka kenan a cikin waɗannan fassarori guda uku babu ta jefarwa babu ta yarwa. sannan Allah ta'ala ya ba mala'iku dama su tambaye shi hikimar da ke ƙarƙashin haka na cewa wato ya Allah subhanahu wata'ala zai halarci wasu mutane 'yan ta'adda wanda za su dinga ɓarna suna zubar da jini a ban ƙasa alhalin ga mala'iku ba su da wani aiki sai tasbihi da tahamidi da tsarkake Allah Allah ta'ala ya ce na san abin da ba ku sani ba akwai wata za ta shiga addinin musulunci kike daga ina kike river state kina so za ki shiga addinin musulunci da sha'awanki ne ko wani ya takura miki ya tilasta ki ya ki sai kin musulunta da sha'awarki to zan gaya miki abinda da wani addini kike yi to zan gaya miki abinda ake faɗa da amincewa da shi da yarda da shi da ƙudire shi da aiki da shi yake mai da mutum musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wannan shine abinda in kin amince da shi kin zama musulma fassararsa shine kin ce daga yau kin shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kin yadda da wannan kika ce kin shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne kin yadda da wannan kika ce kin shaida kin amince annabi isa bawan Allah ne ba dan Allah bane kuma manzon Allah ne kin yarda da wannan to wannan shine musulunci me sunanki sunanki da ke amfani da shi joy to kina so a ci gaba da kiranki joy ko kina so a canza miki wani suna wani suna kike sha'awa cikin sunayen da kike ji na musulmi fatima ta ce daga yau ta canza suna daga joy zuwa fatima wannan suna da kika zaɓo kin zaɓo sunan ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wacce tafi kowa sa'ar uba ita ce na na Fatima, ‘yar manzon Allah, jinin manzon Allah, tsokar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, da Allah ya baki hali da ɗabi'a da halaye irin na na Fatima. akwai sauran abubuwa da suka hau kanki na samun ilimi da makoma mai kyau a cikin rayuwa wanda 'yan kwamitinmu akwai ɓangaren mata waɗanda za su zauna da ke su saurari abubuwan da ya kamata su ji daga gare ki kuma sannan za ki ɗan zauna a hannunsu zuwa wani lokaci domin su koya miki addinin musulunci Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana abinda waccan aya ta talatin ta ƙunsa wanda a ciki ba a kama sunan annabi adam ba amma dai an kira shi khalifatan to sai anan Allah subhanahu wata'ala yake so ya bayyana wa mala'iku daraja da ƙima da martabar annabi adam sai Allah ta'ala ce wa allama adamal asma'a sai Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam sunaye kullaha duka gaba ɗaya thumma aradahum alal mala'ikaci, sannan Allah ya bijirar da su a bisa mala'iku faƙala ya ce ma mala'iku an bi'uni ku bani labari bi asma'i ha'ula'i da sunayen waɗannan abubuwan in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya cewa ku kuka fi cancantar zaman duniya fiye da annabi adam da zuriyarsa ƙalu sai mala'iku suka ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka la ilma lana ba mu da sani illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim Allah kai ne mai cikakken sani ko mai cikakkiyar hikima da hukunci ƙala sai Allah ta'ala ce ya adamu ya kai adam an ka ba su labari bi asma'ihim da sunayen waɗannan abubuwa falamma an ba'ahum bi asma'ihim bayan annabi adam ya ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa ƙala sai Allah ta'ala ya ce wa mala'iku alam aqul lakum shin ban gaya muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ni nake da cikakken sanin abin da ya faku a cikin sammai da ƙasa wa a'lamu kuma ina da cikakken sanin ma tubuduna da duk kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumun da kuma duk abin da kuka kasance kuna ɓoyewa Allah yana da cikakken sani a kansa waɗannan ayoyi guda uku sun gaya mana mataki na biyu na wato fifita ko bayyana ko fito da darajar wancan khalifa shine annabi adam alaihi salatu wassalam kuma anan Allah ya gaya mana jinsi biyu jinsin mala'iku wanda Allah ya halicce su daga haske sai kuma babanmu annabi Adam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi da ƙasa kwaɓaɓɓiya da ruwa A anan an fifita annabi Adam alaihi salatu wassalam akan mala'iku da abubuwa guda biyar Allah ya faɗi ɗaya daga cikin nan na farko annabi Adam Allah ta'ala ya umarci mala'iku su masa sujjada kamar yadda za mu ji a can gaba na biyu Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam ilimin wasu abubuwa da yadda ake sarrafa su wanda mala'iku ba su sani ba sannan Allah ta'ala ya halicce shi da hannunsa lima khalaqtu ya yadayya sannan ya wa nafakhtu fihi min ruhi Allah ya busa masa kai ya busa masa rai da kansa waɗannan su ne darajoji guda hudu da Allah ta'ala ya ba wa annabi Adam bayan kasancewarsa abul bashari farkon halitta a cikin mutane Allah ta'ala ce wa allama adama Allah ya sanar da Adam to me yasa aka kira shi Adam kuma wane ne Adam Adam an masa fassara guda biyu wasun ce li'annahu khuliqa min adimil ard an kira annabi adam adam saboda an halicce shi daga shimfiɗar ƙasa farfajiyar ƙasa shimfiɗar ƙasa saman ƙasa ƙasa aka ɗiba aka kwaɓa aka halicce shi kamar yadda hadisi ya tabbata daga abu musa al'ashari daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi abu dauda ya rawaito shi da turmuzi da ahmad da ibn hibbana da ibn sadin da abdu bin humayd da haƙi a cikin sifat cewa inna Allah azza wa jalla khalaqa adama Allah ya halacci annabi adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi na daga danki da ya danko daga dukkan ƙasa kamar da ya zo a wani hadisin da Allah ya nufi halicca annabi adam sai ya ce wa mala'ika jibrilu je ka ka ɗebo min ƙasa to ba a gaya wa jibrilu a cikin dangin ƙasa wani kala za a ɗebo ba da aka ɗebo sai ya ɗebi kala-kala ya ɗebi baƙar ƙasa da farar ƙasa ya ɗebi duwatsu da ɓangorai da yashi da burji duka ya haɗa da mai laushi da mai tauri da mai tsauri da tsandauri duka ya karta gaba ɗaya ɗebi ƙasa ya kai wa Allah Raka ne fa ja'a banu Adama ala ardi wannan yasa da mutane suka zo duniya sai kowa ya bi ɗabi'a na nau'in ƙasa famin humul ahmaru akwai ja daga cikin mutane wal abyadu akwai fari daga cikin mutane wal aswadu akwai baki daga cikin mutane wa baina zalika akwai kuma wanda aka gauraya masa wannan kamar roɗi roɗi ko ruwan tarwaɗa wasahalu akwai mai sauƙin hali wal hazanu akwai mai tsaurin hali wa baina zalika akwai mai matsakaicin ra'ayi wal khabithu a ciki kuma akwai mummuna wa tayyibu akwai kuma nagartacce ko a hali ko a halitta wannan hadisi ya ƙara tabbatar da cewa annabi adam an halicce shi ne daga ƙasa don haka aka ciro sunansa daga jikin ƙasar sannan na biyu wasu ce annabi adam minal al'udumati ne fil al'udumatu shine mutum ya zamo ba fari ba ba baki ba irin wanda muke kira ruwan tarwada wato in ka kalle shi ba za ka ce ma fari ba sannan ko ba za ka ce masa baki ba wannan shine launin jikin annabi adam daka kenan adam daga ƙasa ne kuma adam daga launin da ba fari ba ba kuma baki ba tsaka-tsaki to annabi adam Allah ya kama sunansa a cikin alkur'ani sau ashirin da biyar inda ya fi ko ina yawa shine guri biyu cikin suratul baqara aya ta talatin da ɗaya da talatin da uku da talatin da hudu da talatin da biyar da talatin da bakwai a cikin ali imran aya ta talatin da uku da aya ta hamsin suratul ma'ida aya ta sai suratul araf aya ta sha ɗaya ta sha tara ta ashirin da shida ta ashirin da bakwai ta talatin da ɗaya ta talatin da biyar ta ɗari da saba'in da biyu sai suratul isra an ambace shi a aya ta sittin da ɗaya da aya ta saba'in sai suratul kafi an ambace shi a aya ta hamsin sai suratul maryam an ambace shi a aya ta hamsin da takwas sai suratul ɗaha aya ta ɗari da ashirin da ɗaya ɗari da ashirin ɗari da sha bakwai 116 115 sai suratu yasin wanda nan ne guri na ƙarshe da aka ambaci sunan annaba adam a aya ta 60 wannan su ne gurare guda 25 a cikin alkur'ani da Allah ya ambaci annaba adam sannan mun ji annaba adam shine baban kowa shi yasa Allah a wasu guraren ya kira mu ya bani adama ya ku mutane ya ku ya'yan annaba adam kuma ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin mun halicce ku daga turbaya wa min ayati an khalaqakum min turabin yana daga cikin ayoyin Allah da ya halicce ku daga turbaya huwa allazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin Allah shine ya halicce ku daga turbaya sannan daga digon mani sannan daga gudan jini wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin Allah yace wa mala'iku zan halicci mutum daga taɓo da yumbu fa idza sawaituhu wa nafa'tu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin idan wato na daidaita shi na busa masa rai to ku fadi ku masa sujjada haka wannan shine annabi adam alaihi salatu wassalam annabi adam ya zauna a gurare biyu ya zauna a cikin aljanna kamar yadda za mu ji a ayoyi na gaba sannan kuma Allah ya sauko da shi duniya a nan ya haifi ‘ya'ya ‘ya'yan suka haifi ‘ya'ya suka haifi ‘ya'ya har aka zo kan wanda suka haife mu haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi wanda imamu ahmad ya rawaito ya ce ayyuhan nas inna abakum wahid wa inna rabbakum wahid لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى كلكم من آدم وآدم خلق من تراب yace ya ku mutane Haƙiƙa wanda ya halicce ku guda ɗaya ne shine Allah subhanahu wa ta'ala sannan babanku guda ɗaya ne shine annabi Adam dukkaninku daga Adamu kuke Adamu kuma daga turbaya daga ƙasa yake shi yasa in mun mutu ake tattare mu a yi mana wanka a sa mana likafani a yi mana sallah a haka kabari a mai da mu inda muka fito minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra annabi adam ya samu wannan daraja ta ilimi wanda wannan aya ta allama wa allamaka ma lam takun ta'lam allama alquran Allah ya ba annabi Adam ilimi dama abinda ake farawa mutum da shi a duniya duk fannin da zaka karanta a sanar da kai sunan abubuwan da ake yi a cikin fannin da haka Allah ta'ala ce allama al asma'a to waɗannan asma'u na me ba a faɗi abubuwan ba amma an faɗi sunayensu da haka malamai suka yi fassarori guda biyu na farko Allah ya sanar da annabi Adam dukkan wani suna da ake amfani da shi a duniya da kowane irin yare ake kiransa Allah ya sanar da annabi Adam na biyu Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa wasu keɓantattu misali daga ciki waɗannan keɓantattu Allah ya sanar da shi sunayen mala'iku ko Allah ya sanar da shi sunayen jinsosin komai misali a ce dangin mutane dangin mala'iku dangin aljanu dangin tsuntsaye kowanne da duniyarsa da yadda yake rayuwa ko kuma Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam sunayen duk wata halitta da ke ban ƙasa na dabbobi da tsirrai da tsuntsaye da sauran abubuwa da ake sarrafawa ko Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam sunayen zurriyarsa da kuma yadda za su kasance a cikin dangogin ƙabilu da kuma yare da bambancin gurin zama ko Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam komai da yadda ake sarrafa shi kamar yanzu ka shigo cikin gida sai aka aje maka abubuwa guda goma a gabanka to in ba al'adar ka bace ko ba yaren ka bane ba za ka gane ma'ana waɗannan abubuwan guda goma ba misali aje maka allura da matsefata da basilla da taɓarya da muciya da mabirgi da ludayi da cokali eh, da rariya da me da me mara a aje maka mara da kibiya an san kibiya ta mata amma yawwa to waɗannan abubuwan aje maka su aka ce kai bayanin kowanne da yadda yake to in ba sanin kansu kai ba da amfaninsu ba an haɗa ka da aiki amma wanda ya sani sai ce wannan kaza ake da ita wannan kaza ake da ita to annabi adam duk abin da aka aje masa nan take Allah zai kimsa masa saninsa da amfaninsa misali ka ɗauko kwamfuta ka aje a gabanka za a ce wannan keyboard ne wannan mouse ne wannan screen ne wannan loudspeaker ce wannan printer ce wannan scanner ce wannan mouse ne wannan menene keyboard ne wannan kaza wannan sifi to duk aka hada sai ka san ma sunayen kafin ka san amfanin su to malamai sun yi ittifaki a cikin waɗannan sabani da suka kawo cewa ilimin da aka fifita annabi adam da shi ba ilimi bane na tauhidi ko ilimi ne na sanin shari'a ilimi ne na zamani ilimi ne na bincike akan halittu na Allah subhanahu wataala daka wannan yana tabbatar mana cewa Allah subhanahu wataala ya yi umarni ai karatun addini ai karatun zamani a san halittu domin abin da ake kira karatun zamani ɓangare guda hudu ake bincike a kai Bangare na farko bincike a kan mutum da ɗabi'arsa da halittarsa da ƙabilarsa da launinsa da halayensa da ɗabi'o'insa da canje-canjensa da inda ya fito da inda yake da inda za shi bincike na biyu bincike akan sararin samaniya da abin da sararin samaniyan nan ta ƙunsa na taurari da burjai da sauran halittu da ba ma wanda ya san su sai Allah sannan na uku bincike akan halittu wanda suka hada ƙwari ne suka hada dabbobi ne na gida da na dawa dabbobin nan masu rayuwa a ruwa ne ko masu rayuwa a tudu ne ko masu hada rayuwar tudu ne da ruwa wanda ake ci ne ko wanda ake kiwo ne ko waɗanda suke ci ne ko wanda ake ci ne wannan gida ne ko na dawa ne amfaninsu da rashin amfaninsu da sauran halittu da ma ba a ganin su irin viruses ɗin nan da sauran abubuwa irin bacterias ɗin nan da duk abubuwa da suke da rai bincike akan waɗannan halittu sannan bincike akan tsirrai wanda suka haɗa tsirrai ɗin nan akwai na kwalliya akwai na ci akwai na magani da sauran ire-irensu da bambancin inda suke fitowa da inda suke rayuwa da makamantansu to duk waɗannan aka tattara su gaba ɗaya don amfanin ɗan adam Allah ya fitar da su shi yasa ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi Allah shine ya halitta muku abin da kuke gani a ban ƙasa naku ne halittarku ne kayanku ne don ku ci moriyarsa wannan yasa malamai suka ce abu biyu ne kawai a duniya daga abin da ya shafi shari'a sai abin da ya shafi al'ada suka ce al'asalu fil ashiya waɗannan abubuwan da aka sanar da al'asalu fil ashiya al'ibaha fala yuharramu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluhu asalin komai na duniyan nan ko na ci ko na sha ko na amfani asalinsa halal ne duba wata ƙa'ida mai amfani al-aslu fil ashiya al-ibaha illa ma haramahullahu wa rasuluhu duk abinda Allah bai haramta shi ba to kan ma ka nemi dalili akan halaccinsa kawai ka je ka yi. wannan ya bada dama mu je mu yi bincike akan sararin samaniya da ruwa da tudu da abubuwa masu amfani mai ilimin muka domin ilimin muka nan duka menene bincike ne to Allah ya bada dama a ci moriyar komai sai ka gamu da wanda Allah ya haramta sai ka ware shi da haka duk abin da ka gani ka ci in nassi bai haramta shi ba wala aslu fi shar at-tahrim asali kuma a shari'a an haramta maka komai illa ma amara bihi shari'u sai wanda shari'a ta ce ayi da haka ba za ka tashi kai sallah ba sai kana da dalili ba za ka yi ibada ba sai kana da dalili amma asalin komai da ba ibada ba halal ne sai wanda nasi ya haramta a fi ashiya'inal ibaha asalin komai a ciki halal ne sai wanda Allah ya haramta in ba a kawo maka dalilin haramci ba akan abubuwan al'ada na duniya to asalin sa halal ne sai in nafsi ne yazo ce banda wannan banda wannan banda wannan to sai a kiyaye iya waɗanda nassi ya ya haramta amma idan Nasi bai haramta ba to asalinsa wato ibaha ne da halal da haka waɗannan abubuwa kenan da Allah ya sanar da annabi Adam amfani ne da moriyar duniya shi yasa ya fifici mala'iku da wannan domin su an ce su zauna a duniya ba za su iya sanin waɗannan abubuwan da yadda ake sarrafa su ba saboda haka a ɗaya kenan sai Allah ta'ala sun ma'arabahum waɗannan abubuwa da Allah ya sanar da annabi Adam sunayensu da yadda ake sarrafa su sai ya bujirar da su ga annabi ya bujirar da su ga mala'iku alal mala'ikati faqala yace wa mala'iku an bi'uni to yanzu an dawo kanku kun dai ga annabi Adam ya faɗi sunan komai da amfaninsa to kuma ku kama sunan komai daga cikin waɗannan ku faɗi amfaninsu bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin me ma'ana in kuntum sadiqin in kuntum sadiqina anni la akhluqu khalqan huwa afdalu minkum wa a'lamu da kuke cewa bazan halicci wata halitta ba mafi daraja daga cikin daga gare ku ko mafi sani daga gare ku wannan shine fassara malam Hassan al-Basri ko inni aj'alu fiha man yafsidu fiha ko kuma da kuka ce zan sanya a duniya wanda zai yi barna a cikinta to idan kun tabbatar haka ne to ku ba da sunayen waɗannan abubuwa wanda ilimi ne shi kuma ilimi asalinsa ba a samar da shi don ya barna ba qalu mala'iku ba su girman kai ba suka ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka Allah la ilma lana ba mu da ilimin komai suka kawo la nafiya lil jins ilma ismu la nafiya lil jins mabani al fi mahalli nasbin la ilma lana ba mu da kowane irin sani illa ma na sai abin da ka sanar da mu ka mu ba mu sani ba kai ne ka sani kuma kai iya abin da ka sanar da mu shi muka sani innaka tabbas kai anta antal alimu kai ne mai cikakken sani kalman alimu daga dai ilmu ne aka gina ta alawa zani fa'il wannan yasa ta tattaro abubuwa guda goma sha ɗaya na farko Allah ya san dukkan mumkinat duk abin da zai yi yana cikin ilimin Allah na biyu mustahilat duk abin da ba zai yi ba yana cikin sanin ilimin Allah na uku alwajibat duk abin da ya zama samamme ne ko yana cikin wajibabbin samu yana cikin sanin Allah subhanahu wataala da haka yafi kowa sanin kansa fi kowa sanin halittarsa sannan na hudu ilimin Allah subhanahu ta'ala ya hada da duk abin da ke fili wanda ake gani da wanda ba a gani sannan na biyar ilimin Allah subhanahu ta'ala ya hada dukkan abin da ke boye wanda aka sani da wanda ba a sani ba sannan na shida ilimin Allah subhanahu ta'ala ya hada dukkan abin da ya wuce yana cikin ilimin Allah subhanahu ta'ala sannan dukkan abin da zai zo na bakwai yana cikin ilimin Allah subhanahu ta'ala duk abin da zai zo yana cikin ilimin Allah subhanahu ta'ala. sannan dukkan abubuwan da suka shafi zatin Allah subhanahu ta'ala, to Allah ya san su sannan dukkan halittar da Allah ya yi da bukatarsu na cinsu da shansu da kalolinsu da kamanninsu da iyakarsu da adadinsu da yawansu da masu mutuwa da masu rayuwa da masu tashi da maza da mata da ƙanana da manya da bambancin yarensu da ƙabilarsu da jinsinsu da kamanninsu bisa ɗaya ɗinsu kowanne Allah ya san shi kuma ya yi masa bajan na bukatarsa don haka gaba ɗaya wannan yana ƙarƙashin aya guda da Allah ya ce a haɗa bi kulli shay'in ilma sannan wa ahasa kulli shay'in adada duk komai Allah ya san adadinsa sannan kuma ya san abin da wannan abin yake bukata jumlatan wa tafsila alhakim sannan Allah ta'ala shine mai hikima kuma shine mai hukunci domin kalman hakim an ciro ta ne imaminal hukumi wa imaminal hikimati. alhukum kuma ya kasu biyu akwai alhukum shar'i akwai alhukum alkauni wal akwai hukuncin Allah subhanahu na shari'a su ne littattafai da ya sauka a taura injila zabura qur'ani wufi ibrahim wa musa da sauran littattafan da muka sani da wanda bamu sani ba waɗanda Allah ya saukan na shari'a ko yana ba da labari ko yana yanke hukunci sannan akwai kunce-kuncen Allah na yau da gobe ya kashe wancan ya raya wancan ya ba wancan ya hana wancan ya tafi da wancan ya zo da wancan ya yi wancan dogo ya yi wancan gajere ya yi wancan wada ya yi wancan darawada ya yi wancan mai kiba ya yi wancan siriri ya yi wancan tsila yayi wancan baki yayi wannan fari yayi wannan mumuna yayi wannan kyakkyawa yayi wannan mace yayi wannan namiji kuma ya tsara wane ya zama baban wane wane ta zama babu wance tun daga farkon annabi adam duk babarka gaba ɗaya tana nan a jere babarka da babar babanka da babar kakanka da babar kakan kakanka babanka da baban babanka da baban baban babanka sai kaga abin yana tafiya yana reshe yana ƙara yawa yanzu kai ɗaya ƙwallon ƙwal to sai biyu su haife ka su ko biyu nan da suka haife ka hudu ne suka haife su su kuma hudu nan da suka haife su takwas ne suka haife su su kuma takwas din nan goma sha shida ne suka haife su haka abin zai ta yin sama yana ta yin sama yana ta yin sama in ka ce kai to sai a ce ina babanka ina babanka to shi kuma babanka yana da baba da baba baba kama tana da baba da baba sun zama nawa sun zama takwas to wannan takwas ɗin shi ma baban babanka yana da baba da baba ita ma baba baba baba baba babanka tana da baba da baba sai kaga abun yana sama yana yawa yana yawa yana yawa kuma in je kan annabi adam sai ya tsuke sai ya dawo ɗaya kuma kamar da kake kai ɗaya yanzu kafin kai aure ka haihu saboda haka sai kaga abun yana faɗi a sama kuma aka kai annabi adam sai ga ya tsuke ya dawo kan annabi adam saboda wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hikimarsa da ya tsara wannan al'amari kuma Allah cikin hikima ya yi mu biliyoyi amma da wuya ka samu mai kama ɗaya kuma ka kalli fuskar mu ya waɗannan ƙofofin ne guda bakwai ƙofar hanci biyu ƙofar kunne biyu ƙofar baki guda ɗaya ƙofar kunne guda biyu amma kowane irin nasa daban ko Allah ya maimaita wani an samu Hassan da Hussaini ko ne ya kama da wani sai ga sun bambanta a hali ko a baki ko a fari ko a ɗabi'a ko a halaye ko a arziki ko a talauci ko a samu ko a rashi ko a ɗabi'a ko a halayya da ya ga kwabo da kwabo komai akwai abubuwan ma da ba sa zama daidai kaga wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da haka kenan al-hukm wal hikima ita ma hikimar Allah din malamai sun kasa ta biyu akwai alhikima suriya akwai alhikima ghaiya alhikima suriya duk wata sura da kake gani akwai hikima da ta sa Allah ya ta haka ka kalli sauro dan mitsitsi ka kalli giwa katuwa wanda ya gi nan katuwa haka yake so ya ganta kuma ya sauro dan mitsitsi haka yake so ya ganshi yayi kuda kala kala kudan tsando kudan zuma kudan kudan masai kudan gida kudan kaza dukkan su kuda ne amma kuma kowanne sun bambanta a jinsi da launi da kaloli wannan shine Allah subhanahu wataala mai wannan hikima da haka gayar kuma da ta sa Allah ya komai ita ma akwai wata hikima cikin dalilin da ya sa Allah ya abu akwai hikima ko mun sani ko mun sani ba da haka shine ma'anan alhakimu wanda ya hada alhukumu wal hikima hukumuhu hukumin shar'i da hukumin kauni hikimarsa ga'iyya da hikimarsa suriya subhanahu wa ta'ala qala sai Allah ta'ala ce ya adamu ya kai annabi adam anbi'uhum bi asma'ihim ka sanar da su ka ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa da ba su sani ba shi mala'ika dama baya ci baya sha baya aure baya haifa ba a haifarsa ba shi da jinsin mace wannan yasa ba za su iya zama a wannan duniya su kaɗai ba ko da Allah ya halicci abubuwa da yawa ya yi iska yayi ruwa yayi tsirrai yayi tudu yayi kwari ya zuba halittu wanda zamu ci da wanda zamu sha da wanda zamu yi magani da ka muka fi cancanta mu zauna a wannan duniya mu ci moriyarta amma abin da Allah yake so an ci an sha bauta masa bambancin mumini da wanda ba mumini ba wannan duniya gaba ɗaya Allah ya kira ta mata jin daɗi to amma akwai wanda zai ji daɗi daɗin ya sa ya ba Allah akwai wanda zai ji daɗi daɗin ya sa ya kangarewa Allah da haka Allah ta'ala duk inda ya faɗa gana jin daɗi ga waɗanda ba musulmi ba sai ce qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar kace ku ji daɗi amma kuma ko ku wuta wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul al-an'am wan-naru masawal lahum zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fa sawfa ya'lamun kyale su su cin su sha din su ji daɗin su hole shi abin da suka ga dama makoma su wuta ce in musu bauta Allah ba saboda ka Allah ta'ala ce ka sanar da su sunayen waɗannan abubuwa ay akhbirhum ka ba su labari falamma anba'ahum bi asma'ihim da annabi adam ya gaya wa mala'iku sunayen waɗannan abubuwa waɗanda su ba su sani ba ƙala sai Allah ya ce mala'iku alama kullakum shin ba na gaya muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard na san duk abin da ya ɓuya a cikin sama da ƙasa in an ce ghaba asalin gaibu iri biyu ne akwai gaibun am akwai gaibun khas gaibun am shine gaibun da ba wanda ya sani sai Allah qul la ya'lamu fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace ba wanda ya san abin da ya faku a sama da ƙasa sai Allah akwai kuma gaibun nisbi gaibin nisbi ko a nan dinmu ya san gaibin da dan uwansa bai sani ba yanzu wa zai faɗi abin da ke cikin ajihunka ko ya faɗi da mai kai sahur ko yanzu da kai buɗe baki ne a cikinka ne ba wata mai ya kaje ka samu ba ka gani ba wanda ya sani amma kai ka sani saboda ka wannan gaibin ne nisbi ka san abin da ka aje a gida ka san abin da ke ajihunka ka san abin da ke cikinka Allah ya fi ka sanin kuma wannan saboda ka akwai gaibin nisbi akwai gaibin mutlaq gaibin mutlak shine abinda ba wanda ya san shi sai Allah subhanahu wa ta'ala to duk wani abu da ya buya daga waɗannan magannan guda biyar waɗanda ake kira su hawasul khams to wannan shi ake kira gaib abinda baka taba da hannu ba balle ka ce na taba na ji shi abinda baka ji shi da kunna ba balle ka ce na jiyo shi da kunne na abin da baka gani da idonka ba balle ka ce ai na gan shi da idona abin da baka shaƙe shi da hancinka ba balle ka ce ai na ji shi a hancina abin da baka ɗanɗana shi da bakinka ba balle ka ce ai na ɗanɗana shi da bakina da ka waɗannan su ne hanyoyin samun ilimi ko dai ka taɓa da hannunka ko ka ɗanɗana da bakinka ko ka shaƙa da hancinka ko ka gani da idanka ko ka ji da kunnanka to abinda baka same shi ta wannan hanya ba za ka tabbata akwai shi kaga ya zama gaibu kenan to wannan gaibun shine ya zama saura labari sai a baka labarin akwai shi amma baka taba ganin sa ba amma an ce ma akwai shi baka taba jin sa ba an ce ma akwai shi baka taba shakar sa ba an ce ma akwai shi baka taba dandana shi ba an ce ma akwai shi baka taba taba shi ba an ce akwai shi baka taba ganin sa ba an ce akwai shi to in ka yadda cewa akwai shi to ka zama mumini shine imani allazina yu'minuna bil ghaib ba wanda ya ga aljanna ba wanda ya ga wuta amma Allah ya ce mana akwai aljanna akwai wuta mun gasgata mun yadda wannan shine yasa ilimi malamai suke cewa madarik hanyoyin idraki riska guda shida ne akwai al'ilmu kishiyansa aljahlu ya zama biyu akwai alyaqinu kishiyansa ashakku ya zama hudu akwai azzannu kishiyansa shine alwahamu ya zama guda shida suka ce to shi ilimi shine mafi darajar abin da Allah yake bawa dan adam shi yasa annabi adam aka fifita shi akan mala'iku da ilimi domin a nuna maka duk wanda ya karatu yayi daraja in kana son ka samu duniya to kai karatu in kana son ka samu lahira ka yi karatu in kana son a haɗa ma duniya da lahira nan ma ka yi karatu da ka kai ba yadda za mutum ya karatu ya asara karatu in ka ga an yi asara karatu to ba ya aiki da shi ba ne saboda haka shi yasa anan darajar da aka ba annabi adam aka fifita shi akan mala'iku da ilimi kuma Allah yasa mala'iku su girman kai ba suka yadda cewa annabi adam ya fi su ilimi kuma suka sallama wa Allah suka kuma yarda da darajar da Allah ya ba wa annabi Adam alaihi salatu wassalamu shi sa Allah ya ce inni a'lamu in an ce a'lamu ba za a ce ni ne mafi sani ba sai da a ce ni ne mai cikakken sani domin a'lamu takan zo da sigatu tafdil tafdil shine da wani da wani sun tarayya a cikin abun amma ɗaya ya fi. to sai a ce a'lamu in ka ce mafi sani yana nufin akwai wanda ya sani Allah ya fi shi sani kaga zama tarayya kenan da tafdili domin da kaji an ce wane ya fi wane sani to ɗayan ma yana da sani ɗayan fifita saye to anan babu wanda ya san abin sai Allah daka nan gashi ya zo da sigan af'alu amma a fassara sai a fassara shi da cewa Allah shi yake da cikakken sani ba yana nufin mafi sani akan wani ba ma'ana wani ya sani Allah ya fi shi sani shine ma'anan abin da ake korewa daka ni ne nake da cikakken sani in ji Allah subhanahu wataala akan abin da ya faku a cikin sammai da abubuwan da suka faku a cikin ƙasa shi sa ce wa indahu ilmu sa'a wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin duk komai yana karkashin sanin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sammai da kuma cikin ƙasa baki ɗaya wa a'lamu ma tubuduna na san duk abin da kuke bayyanawa akwai wanda yake cewa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah bihilla. in kuka bayyana abin da ke cikin ƙirazan ku kuka ɓoye shi Allah zai muku hisabi da shi akwai wanda yace wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi zati sudur ko ku bayyana abin da za ku bayyana na faɗa ko ku ɓoye Allah yana da cikakken sanin wato abin da zuciya ta ƙunsa na yarda ko rashin yarda ko karɓa ko rashin karɓa wa ma kuntum taktumun da kuma abin da kuke ɓoyewa to menene mala'iku suke ɓoyewa a nan ma malamai sun masa fassara biyu suka ce annahu ƙadun mala'ika anna Allah ta'ala la yakhluqu khalqan akrama minhum kudirewar mala'iku cewa Allah ba zai halicci wata halitta ba da ta fi su daraja ji malam Hassan da malam Abu la'Aliya da malam Qatada ko kuma annahu ma asarrahu Iblis min al wal isyan ko abinda iblis ya wato koye a cikin zuciyarsa na girman kai da kuma niyyar kangarewa Allah subhanahu wataala an ce lokacin da Allah ya halicci annabi Adam kafin ya busa masa rai sai shaidan ya zo ya kalle shi sai ce idan wannan ya fi ni to sai na saba masa sai na halakar da shi idan kuma na fi shi sai na tattaka shi in kuma mun daidai da shi sai mun yi rigima kaga ba za a zauna lafiya ba kenan in za a fifita shi a kaina to ba zan taɓa zauna lafiya da shi ba idan kuma aka fifita ni a kansa to ya gama yawo in kuma aka daidaita mu to an samu abokan rigima kaga wato shi shedan tun farko ya kudire a zuciyarsa ba zai yi biyayya ga Allah subhanahu wataala akan abin da ya sa shi ba shi yasa aka fara da mala'iku su aka fifita annabi Adam da ilimi suka amince kuma da aka umarce su su yi sujjada ba su girman kai ba ba su tsaurin kai ba suka yadda suka yi shi kuwa sai ya kangarewa Allah subhanahu wataala da haka shi yasa yace wa ma kuntum taktumun Allah ya san abin da kuke boyewa ai annahu ma asarrahu iblisu min al-kibri wal isyan jimalan suddi da kuma uh, malam mujahid da ibnu jubair da malam muqatil to wannan aya taya koya mana darasi guda hudu darasi na farko shine wannan ilimi da Allah ya sanar da annabi Adam wanda muka ce ilimi malamai sun kasa shi kashi biyu akwai ilimin sanin Allah da sanin shari'ar Allah wannan shi ake kira ilimin addini sana akwai ilimi na sana'a wanda ake kiransa ilimin zamani ana kiransa ilimin zamani ne ba wai dan wannan zamanin aka fara shi ba tun da annabi adam ya sauka a duniya da ilimi biyu ya sauka domin an ce annabi adam ya ci an ce ya sha an ce ya sutura an ce ya gini to da me zai yi sai da ilimi tunda Allah ta'ala gaya masa a aljanna anna laka alla a fiha la ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wala tabha waɗannan abubuwa guda hudu babu su a aljanna ba za ka ji yunwa ba kaga za ka ji yunwa a duniya wanda zai ji yunwa me ya kamata ya yi ya nemi abinci to hanyar abincin mutum guda biyu ce noma da kiwo noma da kiwo to tunda kana buƙatar ka yi noma kai kiwo kaga noman sai ka san ma ya ake noman da me ake noman da ka kaga ilimin fatanya da ilimin galma da ilimin abin nan sawa a ciki domin Allah ta'ala yi wa ɗan adam wani abu babu mai wahala irin ɗan adam shi yasa an bai ba Allah ba ya shiga uku yanzu idan ka idan ka gama wato noma ka karye kan masara ko ka karye kan dawa ko shinkafa kana ajewa akuya za ta ci ba ta buƙatar surfe ba ta buƙatar niƙa ba ta buƙatar tankaɗe ba ta buƙatar tuƙe ba ta buƙatar talge ba ta buƙatar tuƙe ba ta buƙatar malmala duk wannan kai ne kake wannan wahalar ganye za ta ci kuma haka nan miya da kai za ka sha wahala sai ka samo kalwa wai daga ina ake samun kalwan nema daga ɗorawa kaga Allah ya ba ɗan adam fasaha shi yasa a cikin waɗannan abubuwan akwai ilimin technology sosai dan dai ba ma ɗaura su ne mai miyar gwangwani mu yi tuwon gwangwani da sauransu E, ya kamata a ce akwai tuwon gwangwani akwai miyar gwangwani akwai daddawa gwangwani za ga abubuwan da ake sa a gwangwanin wasu ba su kai wannan ba to saboda dan adam ya samu sauki sai wata shida yana wahala akan abin da zai ci haka nan dabba mai cin nama haka za ta ci da gashin da naman da ƙashin, da jinin ta lashe bakinta shikenan kai kuwa sai ka yanka sai ka fede sai ka soya ko ka dafa ko ka gasa ko kai hmm? gashi nan kai tsire kai balangu wai duk da ka ji daɗi kai kilishi kai dambun nama shi ko duk baya bukatar wannan kawai ɗanyen zai ci da naman da kashin da jijiyar da komai da gashin ya lashe bakinsa amma haka dan adam shine mai wahala sai yayi kaza sai yayi kaza dan haka Allah sai ya bashi ilimin yadda zai rayu a duniya to ana tafiya ne a kirkiro wancan sai a ga wanda ya fi sauki kullun sauki ake nema sai a ga wannan ya fi sauki sai a kirkiro na gabansa ana nan sai a ga kaza zai fi sauki to wannan shine ilimin da ake kira ilimin zamani kun ga ashe kenan duk mai sanya ci moriyar duniya dole ne ya wannan karatun shi yasa kalubalen mu guda biyu ne mu san Allah mu san shari'ar Allah mu san kanmu mu san zamanin da muke ciki in ka san Allah ka san shari'ar Allah shine ilimin addini in ka san kanka ka san zamanin da kake ciki to wannan shine ilimin zamani wanda muna buƙatar likitoci da yawa saboda ana mana wulakanci musamman ga matanmu da iyalanmu wanda za su kamu da wani ciwo wanda zai shafi al'aurarsu wanda duk jikin nan na mutum da kake gani akwai masu ƙwarewa a kai wani ya ƙware a idan wani ya kware a hanci wani ya kware a kunne wani ya kware a hakora wani ya kware wani a al'aura ma ya kware to wanda ya karanta ilimin al'aura kuma al'auran matakka tana ciwo dole ka je asibiti da hijabin nan da niqabin nan da da abin nan da ta sa ko wannan lullubin da ta yi na zani haka fa za ta cire a ga wannan al'aurar amma akwai mata musulmi wanda suka karanta wannan fannin kaga sai su cike mana wannan gurbin shi yasa sahabbai suka ce ba wai ilimin alheri kadai muka sani ba ko sharri ne ma mun san shi kanan nasu yas'aluna rasulallah anil khairi wa kuntu as'aluhu an sharri sai ce me makhafata an aqa fihi ko makhafata an ne. mun kasance mutane suna tambayar manzo Allah alheri ya zan sallah ya zan azumi ya zan zakka ya zan haji ya zan gaba da duniya lafiya Mun ko muna tambayar ya sharri zai faru rigingimu tashin hankali fitintunu kashe-kashe ya za a yi su saboda mu san wannan sharrin mu kauce masa wani mutum yana cewa ta'allamtu sharra la li sharri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif al khayra min ash sharri yaqa fihi na koyi sharri yace ba dan ne sharri ba sai dan na kare kaina da al'ummata daga sharri wanda bai san bambancin sharri da alkhairi ba sai ya fada ciki da kenan akwai buƙatar 'ya'yanmu maza da mata su tayi su karatun addini su karatun zamani su samu kyakkyawan tarbiyya su samu kyakkyawan fuskantarwa da kuma yadda za mu taimaka al'ummanmu mu zauna lafiya a cikin rayuwar mu da addinin mu baki ɗaya sannan abu na biyu wannan aya tana nuna mana cewa mala'iku ba su da girman kai Allah ya halicce su da haske da aka san girman kai ba ba san tawaye ba ba su san fitsara ba wanda wannan hali ne da Allah ya gina mala'iku a kai sannan abu na uku yana nuna mana duk mutumin da aka tambaye shi abin da bai sani ba to kakkace ka sani kaga mala'iku ma ba su girman kai ba suka ce ban sani ba wasu ɗauka wai ka zama malami ka san komai kenan inna ilma buhurun zakhira la ya'rifu al-kadihu fihi akhira la yudriku al-kadihu fihi akhira ilimi da kake gani teku ne daka imamu malik ce ka koya wa kanka la'adari in an tambaye ka abin da baka sani ba ka ce ban sani ba cewan baka sani din nan bai rage maka daraja ba ya ma ƙara ma daraja ne domin ka tsaya akan abin da ka shina abin da baka sani ba ka ce ban sani ba la'adari nisful ilm ban sani ba shine rabin ilimi da kenan mun koyi wannan daga wannan kissa mu dinga abinda mu sani ba mu ce ba mu sani ba ba kuma faduwa ba ce ba kuma rashin sanin abin da ka sani ba ne alama ce ta tawazu'u da kankan da kai da kuma komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mun koya daga wannan kissa ta annabi adam da wato mala'iku akan cewa wato mutum ya zama in an tambaye shi abu ya dinga mai da shi zuwa ga Allah shine da suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana tsarkake Allah subhanaka ashe kalmar subhanaka ana faɗata ne akan abubuwa da suke na mamaki ko na al'ajabi ko abubuwan da suka fi karfin ka ce subhanallahi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli shi yasa a ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce dinga karanta fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ikza subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli to Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya yafe mana allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wanda yace malam ya azumi dama kai ka rubuta malam ya azumi ɗana da bai wuce sati biyu ba ya sha wahala ainihin saboda azumin da na yi, malam menene tanadin da addinin musulunci ya akan halin da nake ciki dama shari'a ta sassautawa mai ciki ta sassautawa mai shayarwa wanda suka ji tsoron 'ya'yansu za su jigata ko su za su jigata ko duka biyun za su jigata idan mai ciki ta san in na yi azumi ɗan ciki na zai jigata ko ni zan jigata ko kuma mai shayarwa ta ga in yi azumi ɗana ba zai dinga samun nono isasshe ba waɗannan guda biyun saboda tausayin addinin musulunci ga mata da tausayin addinin musulunci ga yara ya sassauta musu har malamai sun musu fatawoyi guda biyar fatawa ta farko fatawar malam ibnu Ya yace in suka sha azumi saboda ɗan cikinta ko ɗan da take shayarwa ba za ta rama azumin ba ko ba za ta ciyar ba yace domin ta sha azumin nan ne dan ta ceci wani ba dan kanta ba da haka kamar ga mutum ya fada ruwa ne zai halaka ka je ka ceto shi ko ka ga mutum an tada gobara ka shiga ka dauko mutum saboda haka wannan abin da suka yi kenan wannan mata da haka ba ramuwa ba ciyarwa malamai suka ce kai ibnu hazami wannan fatawa ka? ta yi sassauci da yawa ai azumi ake ko ayi abin da zai wakilce shi shine ciyarwa wasu malaman kuma suka ce za su yi azumin kuma za su ciyar sai malamai na suka zo suka raba suka ce mai ciki za ta rama azumi ita ko mai shayarwa za ta rama azumin za ta ciyar sai wasu malaman suka ce a a duk su biyun gaba daya ba za su rama azumin ba ciyarwa kawai za su yi ciyar wannan kuma shine in dafaffe ne a baka plate daya in danye ne a baka rabin mudu wato mudu ɗaya na ga tiya kuke cewa ko tiya to lugar a mun ce mudu a can kwanan sha a raba shi hudu shine mudu tuya kuya mudu yake anan kwanan sha babba ko karami to wannan karamin naku a raba shi biyu rabin kwano kenan rabin mudin kamar gwangwani hudu ne yake cika shi ko gwangwani takwas yake cika shi to gwangwani biyu ina ga hudu ko gwangwani hudu to gwangwani hudu kenan shine za a bawa mutum a bakacin wannan sai malamai na biyar suka ce rama azumin kawai za su don sun yi kama da marasa lafiya sai aka samu fatawoyi guda nawa guda biyar sai malamai suka yi watsi da fatawa uku suka ce sun watsar da fatawar da ce ba ciyarwa ba azumi sun watsar da fatawar da ce ai ciyarwa ai azumi sun watsar da fatawar da ta ce wannan ta ciyar wannan ta rama ta yi alta kuma ya azumi sai suka ɗauko fatawa biyu ko dai a ciyar ko a rama azumi idan mace ta sha azumi saboda ɗan cikinta zai wahala ko ita za ta wahala ko kuma ɗanta ba zai rasa nono to in ta tashi ko ta rama azumin ko ta ciyarwa duk wanda ta zaɓa daga cikin biyun nan ta yi ta yi abin da shari'a take so haka kenan kin ga akwai mafita akan wannan matsalar taki sannan tace malam mahaifiyata ta ce in ba wa ƴaƴana bashin kuɗi in na bashi malam mahaifiyata ta ce in ba wa yayana bashin kuɗi in na bashi ba zai biya ba sai na hana shi sai ta yi fushi to ina da laifi to tun da dai haka da shi kuma ka ji mahaifiyarki ko mahaifiyarka ta ce ba shi to bayar ko bai biya ba biyayyar da kai wa mahaifiyar sai Allah ya sa albarka a cikin rayuwarka malam in za a ciyar da wata in za a malam in za a ciyarwa na wata lokaci ɗaya ake yi ko rana lokaci ɗaya ne ba kuma na safa da rana da daddare ba so ɗaya tak Allah ya ce a baka abinci in ka ci kuma sai ka nemi na gaba <laughs> wannan shi ne cewa a takaici to Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka wannan fa to wannan masu addu'o'i ne wannan yace mala a taya mu da addu'a yaron mu ne ya bata yau kwana biyar babu labarinsa to Allah ya bayyana shi Allah ya sa a ganshi Allah kuma ya sa ya faɗa hannu na gari malam ina roƙon addu'a ba na gane karatun zamani Allah ya sa da rinka ganewa to kai wani abu ba ka gane abu ba sai kai wani kalan ba ai ba kowa ne Allah ya shi sai ya gane wani abu ba yanzu al-Imam Suyuti yace ba abin da ke wahalar da shi irin lissafi Sheikh Albani shi kuma yace ba abin da ke wahalar da shi irin rabon gado sai bari ya koma haddasana in baka iya wannan ba to je ka kai wani kalar amma an kana ce sai ka wannan sai bata ma lokaci ko baka je kai abin da zaka iya ba yanzu wanda ya ga zai iya kokawa ba ita je shiga ba zai gan shi karfan gaske zai iya daukar mutum ya nana da kasa sai shiga kokawa to da haka kowa akwai inda Allah ya ajiye shi in kai in ka ja ka ja ka ja kaga wannan ba zai yi ba to gwada wani wata ila cikin wannan rabon ka yake da nasibinka ina da ya ya mata ina roƙon Allah ya ba su mazaje na gari to lalle wannan addu'a ce mai kyau macen da ta roƙi Allah ya bata miji na gari ta yi kyakkyawan addu'a a kanta haka uban da wa ƴaƴansa addu'a Allah ya ba su maza na gari da kuma mazan da suka yi addu'a Allah ya ba su mata na gari domin kalmar nagarin nan shine babban alheri rayuwar mutum yana cikin arzikin duniya guda hudu almar'atu salihah ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu as-saliha kuma yace arzikin duniya hudu ne daga ciki akwai mace ta gari to Allah ya bawa 'ya'yanki maza na gari su ma mazan na gari Allah ya ba su mata na gari al-khabithuna lil-khabithati ga butoci guda goma sha uku da alkur'ani guda ɗaya daga wasu bayan Allah ya musu addu'a to wanda ya bada sadaka buta ai yayi babbar kyauta domin za a yi alwala da ita in an yi alwala kaga ya samu lada haka wanda ya bada alkur'ani in aka ba wani ya karanta duk sanda ya karanta shi ma za a dinga kwasan man lada akan wannan karantawar da haka wanda da ya aikin alheri Allah zai ninka masa muna fata Allah ya bamu iko Allah kuma ya karɓi ayyukan mu ya kankare mana kurakuran mu subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk